Labarin zuciya, zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Mita tamanin da takwas ta biyar. Mai shawa ne. Labarin zuciya, fuskar za a yi tambaya.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 gidan rediyon Dala FM ne ɗauki nauyin kawo muku shirin sunana Murtala Abdullahi Sudu. Idan kuma za ku yi tunawa har yanzu muna cikin littafin nan mai suna alhaki kwikwiyo ne Ubangidansa ya bi wallafar Balaraba Ramat Yakubu. Da shirin mu da ya gabata mun tsaya ne a daidai inda muka ce Alhaji Abdi ya je gurin kaninsa Alhaji Bello domin ya ba shi haƙuri bisa irin abubuwan da suka faru a tsakanin su na rashin jituwa. Inda Alhaji Audu ya masa tayin da ya taimaka masa ya sa shi a gaba domin su je yayo masa bikon tsohuwar matarsa da Alhaji Bello yake tambayarsa da cewa sai yanzu ka san ni dan uwanka ne ina cewa ai ni da banza duk ɗaya ne a gurinka kai ba banza bane dan uwana ne kai na je na dawo maka da matarka ko ni ga shashasha ko ka manta da abin da ka gaya mani da na je gidanka dan na baka hakuri a kanta? ka manta irin wannan magiyar muka yi maka me ce da mu ka manta ko ka dina tuno abin da ya riga ya wuce matarka ce ka je ka dawo da ita mana ina ruwa na? amma ni ba zan je ba don ku ni ba yaranka ba ne alhaji bello ya miƙe tsaye dan dama a tsugunne yake ya ci gaba da cewa wato baka da cin yau baka da na gobe in ta dawo ko ba komai ta ciyar da kai sai ka je ka yo bikonta da kanka bello ba haka ba ne, shi aure ni ka ga shiga ta gida sai an jima alhaji abdu yana kallon alhaji bello ya shige gida abinsa ya bar shi nan a zaune akan tabarma ya jima a zaune na tunani sai ga yaro zai shiga gidan sai alhaji ya nannaɗe tabarman nan ya ce ya miƙa ta cikin gidan shi kuma ya bige babban rigarsa ya fito daga sauran gidan to anan muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba kwana uku da yin wannan labari saranar juma alhaji abdu ya ta maza shi kaɗai, babu kuɗin rakiya ya doshi gidan rabi da take haya a unguwar rimin kira Rabi ta yi sallar la'asar kenan ko ƙasa bata share daga goshinta ba sai ga sani a guje ya ce da Rabi, "Baba, wallahi ga babanmu nan a waje ya ce ki je yana sallama da ke." Rabu ta dafe kirji cikin mamaki ta tashi ta ɗauki mayafinta ta yi ƙofar gida. Tana zuwa kuwa ta tarar da Alhaji Audu a tsugunne abin tausayi, ya yi wani tsamo-tsamo da shi. Bayan sun gaisa sarai, ‘ya'yansa ba wanda bai tambaya ba, Kabiru na jami'a, Ibrahim bana zai shiga jami'ar shi ma, Saudatu na gidan mijinta, Bilkisu tana sakandare, amma ta zo gida hutu sauran yaran kuma guda hudu suna firamare ɗaya alhaji Abdu ya fara yi wa rabu maganar biko ya mararece yana faman ba ta haƙuri yana cewa sha'anin duniya duk haƙuri ake yi da shi Ka ga shiga ta gida kar ka ƙara zuwar mini gida babu karebin da mu a tare da ni da kai ka yi harkar ka na yi tawa in ka ƙara zuwa nan gidan sai na haɗa ka da 'yan sanda to tsaya mana ki ji ai maganar bata kai ga haka ba ba ta haka bace Rabi tsaya ki ji kafin ya karasa maganar sa tunda Rabi ta shige gida ta bar Alhaji Audu a tsugunne abin tausayi yayi takumi tun yana tsugunne har ya miƙe tsaye in yayi kamar zai tafi sai ya fasa ya kuma leka kofar gidan yana ganin kamar Rabi za ta fito sai da ya san dai ba za ta kuma fitowa ba sannan ya haƙura ya juya ya tafi yana tafi juwa na ɗaukarsa. ya kusa fita daga lokon sai suka kaci da ɗansa babban Kabir ya taso daga makarantar su. Kabir yana ganinsa sai gabansa ya faɗi, domin bai san abin da ya kawo shi gidansu ba. Rabon da Kabir ya sa wannan mahaifin nasa a ido ya fi ƙarfin wata takwas, tun wata rana da ya je nan bakin titin shahuci don ya sayi omin da zai wanke kayansa. A nan ne da ya ga mahaifin nasa ya wuce a cikin motarsa. To a yau fa da ya ganshi sai ga yayi muguwar rama kai ka ce shekara yayyana jinya. Kabir dai ya risina ya gaida Alhaji Abdu. bai tsaya wata wata ba sai ya wuce shi kawai da Alhaji Abdu ya ga Kabir ya wuce sai ya kira shi da ya zo sai ya ce da shi Kabir daga ina kake yanda Alhaji Abdu ya tara ɗansa Kabiru da wannan magana kai ka ce Haɗiyarsa zai yi domin farin ciki da ya nuna na ganinsa shi ko Kabiru sai ya waigo ya ce da shi daga makaranta nake ko tsayawa bai yi ba sai ya ci gaba da tafiyarsa shi ko Alhaji Abdu ya fara baiwa ɗan nasa labarin abubuwan da suke damunsa da kuma irin karɓar da ita mahaifiyar tasu wato rabu ta masa bayan ya kare bashi bayanin ne sai kuma yake cewa yanzu kai ne ya kamata ka je ka ba ta haƙuri ka nuna mata cewar ba dan ni ba ai ko dan kuma ya kamata ta yi haƙuri ta koma kabiru yayi murmushi ya dubi baban nasa ya ce in dai dan mu ne baba ai ba sai ta koma ba tunda kowa ya kama gabansa lokacin da kake dukanta a gabana nake baka haƙuri ai korar kare kai mana ni da ita tunda dai kai baka kaunar mu ai Allah yana kaunar mu sai an jima kai ma kabiru haka zaka ce ya kuke so na yi da ta ne a ce abu baya wucewa kowa ne wa magana sai ya mai da ni tamkar mahaukaci shi kabiru bai tsaya jin wata kalma ba sai ya tafiyarsa gida ya bar alhaji abda nan a tsaye yana ta faman surutu shi kaɗai. har da ya gaji da surutun ya shiru yana yin sa a zuciyarsa yana nan tsaye dai shi dai ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko nan take sai juwa ta ɗauke shi kafin ya hankara tuni lu ya faɗi ƙasa rabin sa cikin kwatami sannan kansa ya daje fatar gurin ta yage sannan leɓensa ya fashe kuma kashin hannunsa ya tsage domin akan hannun ya dafe lokacin da zai faɗi kafin ka ce me haka ai jini ya wanke fuskar alhaji abdu sharban ya yi ƙoƙarin duniyar nan ya miƙe tsaye amma abin ya gagare shi yara ko suka kewaye shi suna tsokanarsa domin sun ɗauka cewar ɗan ƙwaya ne manya kuma sai suke masa fata suna cewa Allah ya sauke su wuce abinsu sani ya fito daga gidansu da kwalbar lemo a hannunsa zai je bakin titi ya siyo yayansa kabiru lemo sai ya ga mahaifin nasa a cikin kwata da gaje da gaje gashi duk fuskarsa jini ta farfashe a guje iyar da kwalbar ya koma gida da gudu kafin kace haka sai ga kabiru da rabi a guje suna zuwa kabiru bai yi wata wata ba sai kawai ya ɗauko mahaifin nasa ya riƙe shi duk da jini da kwatar amma bai kula ba ya ɗora kansa kan kafaɗarsa da ya masa magana ya ga dai bai amsa ba sai ya tura sani bakin titi don ya samu musu taksi sai sani ya tafi da gudu shi ko kabiru ya wa alhaji rigunansa da ke jikinsa ya bai wa rabi ita ko kuwa banda kuka ba abin da take yi da Kabiru ya ga sani bai dawo ba sai ya bi shi da gudu kafin ya yi nisa sai suka yi kacibis da su a hanya sun juyo rabi tana kokarin bin su Kabiru ya ce a'a ta koma gida su ma sun isa su kai shi tana kallon su suka ja mota suka tafi ita ko ta kwashe kayan da Kabir ya cire masa da hularsa da ta faɗi ta koma gida tana kuka. Saurata tana zaune kan kujera da ke falon Alhaji Abubakar a can ɗaya ɓangaren kenan. Sai ta ji muryar Bilki ƙanwarta ta leƙo sai ta ga Bilki idanu duk hawaye. Sai zuciyar Saudatu ta buga nan take gaban ta ya faɗi. A ta ɗauka rabu ce ta mutu. Da ƙyar ta samu bakinta ta ce da Bilki, "Lafiya Bilki, me ya faru? Babu ce ba ta da lafiya?" a daidai wannan lokacin ne alhaji ya fito daga ban ɗaki sai ji sauratul na wannan tambayar kafin ya magana sai ya ji bilki na baiwa saurata amsa da cewa a'a babu ce ta ce na zo na gaya miki wai babanmu ba shi da lafiya an kai shi asibiti shi kuma alhaji sai ya wuce saudata da ke bakin kofa ya ce da bilkisu wani irin ciwo ne ya same shi wani asibitin kuma aka kai shi faduwa ya kabiru ne ya kai shi can asibitin murtala nan da nan alhaji abubakar ya ɗauko babbar rigarsa ya sa ya ɗauki mukullin motarsa ya fita da hanzari ita kuma saudatu sai kawai ta saka kuka yayin da ya sa asibitin murtala ya je ya duba dubansa amma bai ga wani idan sani ba don haka sai ya tambayi wani lebura da yake kofar ofishin likita a zaune shi wannan ne ya yi wa alhaji bayanin cewa sun koma da shi gida dan babu gado sai allura kawai aka yi masa alhaji ya shiga motarsa sai gidan alhaji abdu ya tarar da su kuwa sun sallami mai taksi ɗin nan sun riƙe hannayensa za su kai shi cikin gida bayan alhaji ya gaishe shi da ƙyar yake amsawa sai ya ce kada su kai shi gida su saka shi a mota mai da shi wani asibitin nan da nan aka kuma mayar da alhaji Abdu motar sirikinsa suka kama hanyar asibitin nasarawa aka karɓa musu kati alhaji abubakar ya biya sannan suka kai shi wurin likita bayan likita ya gama saddabarinsa nan ma sai ya rubuta wa alhaji abdu kwanciya likita dai ya ce ciwon hawan jini ne yake damansa kuma a lokacin da aka duba shi jininsa ya hau sosai don likitan ma cewa yayi da ba a kai shi asibiti da wuri ba da zai iya mutuwa don haka sai likita ya rubuta masa kwanciya domin ya samu ya huta hankalinsa ya dawo jikinsa a nan take aka ce a biya kuɗin ajiya wanda kowa yake biya kafin a kwanta a asibiti alhaji ya biya naira ɗaiɗai har naira ɗari kafin minti goma sai ga alhaji Abdul ɗare ɗare akan gadon asibiti nan da nan ma'aikata suka fara aikin su masu allura suna yi masu wanke masa ciwon da ya ji a fuska suna yi ba kuma masu bashi magani suna jira wasu su gama su tafi su ma su yi nasu aikin maganin da babu da kuma allura suka rubuta a yar takarda suka baiwa alhaji suka ce a jiya siyo nan da nan ya karɓa sai shi da magani nan ma dai alhaji ya kashe kuɗi kafin ya karɓi magunguna ya zo ya baiwa nas ɗin. haka dai aka yi ta jaura kan alhaji sai kusan magariba sannan aka kammala masa abin da likita ya ce a yi masa sani da alhaji abubakar suka dawo gida suka bar shi kabiru a wurinsa domin a lokacin da suka taho ɗin ma alhaji ya yi barci alhaji abubakar ya sauke sana a bakin titi ya ce ya je ya gaya wa rabi ta shirya zai zo bayan ya sha'i tare da sauratu don su je su dubo shi kusan karfe takwas kenan sauratu ta shiga gidansu ta tarar da rabi ta shirya tana jiran su bayan sun gama gaisawa sai sauratu ta ce da rabi a cikin gidan nan babanmu ɗin ya faɗi a tsetsere rabi ta gaya wa sauratu abin da ya faru amma bata gaya mata cewar horarsa ta yi ba ta ce dai da ita ya zo nan mun gaisa ya tafi a hanya suka gamu da yayanku ya tura sani ya sayo masa lemo kafin wani lokaci sai ya shigo da gudu wai gashi can ya faɗi har ya fasa kai jini yana ta zuba nan da nan muka fita muka tarar da shi a cikin kwatami kace kace shi wannan yaron ne ya kirawo mota suka kai shi asibitin ai alhaji ne ya bi su ya tarar babu gado shi ma shine sai ya kai su asibitin nasarawa haka sani ya ce wai asibitin turawa aka kai shi ko zo mu tafi baba kada dai alhaji ya gadi da jiran mu anan sauratu da rabu suka fito da sauri har bakin titi suka tarar da alhaji kuwa har ya biyo bayansu su dan sun daɗe. bayan ya ga da rabi sai suka shiga mota har asibiti suna tafi dai babu wanda ya ce uffan har sai da suka fita daga motar shi alhaji shine ɗauke da abincin da sauratu ta dafa domin ta sauratu tsohon ciki ne da ita suna ganin su da ya ɗauki tiran abinci ya hau kan benen asibitin da shi su suka bi shi a baya sun je tun tarar da alhaji abu da a kwance fuskarsa ta kumbura domin raunin da ya ji amma dai da ya ji motsin su sai ya nemi zai tashi ya zauna amma sai kabiru ya hana shi domin an ce da shi kada ya zauna domin ciwon kan da yake fama da shi da kuma juwar da take ɗibarsa rabon da saudata ta sa mahaifinta ida da yau kusan shekara guda kenan domin rabanta da ganinsa ta ranar da ya koro su daga gidansa shi ma kansa Alhaji Audu rabon da ya sa wannan yar tasa a cikin idanuwansa kenan ko da ya ganta sai ya ga ta yi fari ta kuma yi ƙiba sosai saurata ta durƙusa har ƙasa ta gaida baban nata shi ma Alhaji ya gaida sarkin nasa amma ita Rabu bata ce komai ba tana tsaye kawai a gefe guda Alhaji Abubakar ya kira Kabiru waje dan ya tambaye shi abin da masu aiki suka kuma cewa bayan tafiyarsa sai aka bar rabi da saudatu kawai wurin alhaji abdu alhaji ya ce ku zauna mana ai tsayuwa babu daɗi in ba su da ke kusa da alhaji ba babu wanda ya ji wannan magana tasa domin ku kamar muryar tasa ta koma ciki suka ja kujeru suka zauna ashe lokacin da alhaji yake musu wannan maganar ma kuka yake yi har dai suka ankara da abin da yake yi sai rabu ta ce da shi to kuma menene abin kukan sai ka ce karamin yaro kana ganin mijin saurata anan tana faɗa kuwa sai gashi sun shigo tare da kabiru su ma sai suka tsaya cik da suka ga yana kukan har kabiru ya je kusa da shi ya ce ka san yanzu likita ya zo ya ce ka daina ɓata ranka ya ce ba a son masu irin wannan ciwo su dinga yawan ɓata alhaji abdu ya ce ba dole ne kuka ba kabiru komai same ni ma ai alhakin ku ne ya kama ni dama an ce alhaki kuikuyo ne ubangidansa ya kan bi da likita ya ce ka daina maganar ka yi shiru mana ko baba in ji saudatu abin da ne muku ɗaya bayan ɗaya ga shi ya dawo mini yanzu ba gashi kuɗin na guda ba ku ne a wurina to ya za a yi to ya za su yi da kai tunda baka da lafiya ai dole su tsaya a kanka in ji rabi kai ya rabi naka dai komai lalacewarsa shine naka dan Allah dan annabi ku yafe min ko da mutuwa zan yi na samu saukin wata azabar dan Allah ku yafe sai ya rufe idan sai ya ci gaba da kuka dukkaninsu ba wanda bai kwalla ba dan saudatu kuwa ita shararar ta da hawaye kowa ya shiru babu wanda ya sake tanka wani sai da aka jima kaɗan sannan rabu ta miƙe ta ce to za mu tafi Allah ya sauwaka Allah ya bada lafiya kafin ya gama shafar hawaye ya yi mata magana rabu ta fice daga cikin wannan ɗaki ita ma saurata ta tashi ta je kusa da babanta ta ce baba zan tafi sai goben Allah yarda zan zo da daddare Alhaji Audu ya ce to na gode saurato Allah ya miki albarka kin ji ki rike mijinki da kyau dan albarka ne Allah ya muku albarka na gode Allah ya saka muku da alkhairinsa Alhaji Abubakar ya ce sai da safe zan dawo na kawo muku abincin safe inda sani makarantar yamma yake yi sai shi ya zo ya zauna kai kuma ka tafi taka makarantar ko Kabir ya dan yi jim kaɗan sannan ya ɗaga kai ya ce to shikenan Alhaji mun gode a sauka lafiya kwanan Alhaji Abdu ta kusa asibitin nan na Turawa da ƴan uwan Rabu da ƴan uwansa da ƴan uwan iyayenta babu wanda bai je ya duba shi a asibitin nan ba abinci kuwa na lokaci ukun nan daga gidan sirikinsa ake kai masa ko yaushe dai kuwa sai saudatu ta canja musu abinci ba iri ɗaya ake kai masa ba a kullum kaji kuwa a soye sai dai wata ta tarar da wata a kwanan da kajin suke kusan kowa zai je yakan kai masa ɗan kuɗi wasu kuma sukan kai lemo da ayaba dan mahaifin sirikinsa kuwa wato alhaji barau naira ɗari ya bashi ya ce ya sai magani duk wani ɗan uwa na alhaji abdu ko ɗan uwar rabi da ya zo duba shi babu abin da zai ce illa a yi wa Allah a yi wa annabinsa a baiwa rabu haƙuri ta koma gidansa malam shehu kuwa har kuka ya kusa yi don tausayin alhaji abdu ba don komai ba sai don irin ƙabli da ba'adin da yake gaya masa mutane dai suka yi ta faman baiwa rabu haƙuri don ta koma kowa dai bai wuce ya ce mata ko bata koma don kowa ba ya kamata ta koma ko saboda 'ya'yanta duk kalmar da rabu za ta faɗi babu mai sauraron ta don haushi ma sai ta daina zuwa asibitin har ya kare kwanakin sa ya fito bata je dan ta kara duba shi ba dagewar rabu ta yi dai har ta je kunnan sirkin alhaji abubakar shi da kansa ran nan da aka sallama alhaji abdin daga asibiti <clears throat> bayan ya kai shi gida sai ya bi ta gidan ya sa aka yi masa sallama da ita aka ce shi ne sai ta ce ya shiga gidan mana nan da nan aka shimfiɗa masa tabarma ya zauna suka gaisa bayan sun gama gaisawa ne sai ya ce da ita an sallamo baba daga asibitin yanzu nan na kai shi gida shi da sani to gidan ne babu kuwa babu ma shara a gidan ya daga kai ya kalle ta ga fuskarta a can gefe bata nuna damuwa ba sai ya ci gaba da cewa komai yayi kata kata shi yasa na zo na roki Saudatu ta bani labarin komai amma hakuri zaki kin ga su ma a yanzu sun fi son ki koma gidansu dan Allah ki hakuri ya saurara ya ji ko za ta ce wani abu amma bata ko motsa fatar bakinta ba an san da bacin rai kwarai amma tun da ya nuna kuskurensa ai kamata yayi ki daure ki hakuri Allah ya shirya ku ko Rabu ta ce ni fa ba zan koma gidansa ba babu wanda bai turo min ba na ce a'a shi bai ji kunyar sirikinsa ba baba ai ni ku ne kuma wallahi ba shi ya turo ni ba ni na ga dacewar abu ai dai ya haƙuri da maganar yafi a gaskiya alhaji ni ba ni da ra'ayin komawa gidansa alhaji abubakar ya shiru yana tunanin dagewar nan tarabi sannan sai ya ce dan Allah dan annabi shi haƙuri idan na tashi daga nan yanzu zan je gidan malam shehu na gaya masa a tara mutane a mai da auren nan a yi haƙuri a koma ɗin rabu ta rasa ta cewa dan dai ba za ta zauna ita da sirikinta suna jahayya ba da ya kamar za ta yi magana sai alhaji ya katse ta ya ce kada ki ce komai dan Allah dan annabi ki bar maganan nan haka a bar komai ya wuce ni zan tafi amma zan fita gidan nasa Rabu tana kallon Alhaji ya nade babbar digarsa ya fice daga wannan gida. Tana nan a zaune ta rasa ta cewa ita ba abin da tafi gidan yayan nata ba kar kuma su yi karo da sirikin nata a can. Dan ko ya ce can zai tafi. Ita ba abin ta bar gidan ba ina za ta tafi. Sai dai ta kulla zuciyarta cewar in yayan nata ya zo tambayar ta za ta gaya masa cewar wallahi ba ta so. Tana nan tana wannan jira ko zai zo da azahar ta ga bai zo ba har la'asar ma yi bai zo ba. sai ta ce idan an yi isha'i ita za ta je gidan nasa da kanta dan ta shaida masa ana yin sallar isha'i ko kafin rabu ta fita sai ga wata kawarta ta zo suka tsaya suna hira tana nan tana tambayar ta jikin Alhaji Abdu rabu na amsawa da kyar ita dai ba abin ta kore ta ba tana dai ta tambayi wannan tambayi wancan har rabu ta gaji ta ce da ita unguwa za ta suka fito tare bayan sun yi sallama sai ta bakuwar ta yi dama yayin da ita kuma rabu ta yi hannun hagu titin mandawari kenan gidan malam shehu kafin ta isa gidan sai ta hango da tije kowa ya kama hanyarsa daga kofar gidan kuma an hango alhaji abubakar ya shiga motar sai ya tafi ta kusa karasawa kenan sai ta gane alhaji bello ne yake buga babar ɗinsa zai tafi a nan fa jikin rabi ya sanyi domin tsoron kada a ce an mai da aurenta ita da alhaji abdu ne tana isa kuwa sai alhaji bello ya ce da ita ai ga amaryar mata iso sani da zuwa Rabu ta buga kirjinta kamar dai wata budurwar da aka yi wa auren dole ta ce, Amar yawwa, Alhaji Bello, aurenki da Alhaji Audu mana. Sai kawai Rabu ta ɗora hannu a ka a gaban ragowar mazan da ba su tafi ba, ta saka kuka kawai. Duk kuwa suka zuba mata ido ta wuce ta shiga cikin gidan. Aka dai Rabu ta zauna a nan tsakar gidan yayanta ta yi ta kuka. Tun yayan nata na ba ta haƙuri har ya gaji, ya rabu da ita don ta ƙi dainawa. sai wajen sha ɗayan dare sannan rabu ta ɗauki mayafinta ta bar gidan ko sallama ba ta yi da matar gidan ba balle kuma shi babban mai laifi wato malam shehu shi kuwa ba shi kaɗai ne mai laifi ba dan yana zaune ne alhaji abubakar ya je ya same shi ya gaya masa yadda suka yi da rabu kuma ya ce da shi abin da ya fi kawai a mai da auren a ranar nan da daddare dan idan an mayar watakila za ta haƙura dan haka ma shi malam shehu bai je dan ya kuma tuntuɓar ba domin kuwa kowa ma so yake yi ta koma a yanzu sadaki da gora alhaji abubakar ne ya kai shi kuma malam shehu ya gaya wa alhaji bello kuma aka tara yan dattijan unguwa har da liman tare da ladan duk makwabtansa ne gidan alhaji abdu a jikin gidan limamin ya ce ita dai rabu ta san ba don wannan bakuwar da ta yi ba da za ta iya tarawa ba ɗaura mata wannan ƙallagaggen auren ba rabu dai ta kwana da igiyar auren alhaji abdu har guda biyu a jikinta kuma sun ɗaure ta tam kuma babu yadda za ta yi ta iya tsinka su ta kowace hanya Wakar da za ta iya yanka waɗannan igiyoyi tana hannun bakin Alhaji Abdu, shi ko a yanzu ko da mahaukacin kare ne ya cije shi. Kashi gari da hantsi sai ga Alhaji Abubakar ya zo wurin Rabi, ya kawo mata cira zannuwa guda huɗu da kuɗi naira ɗari biyu, kuma ya ba ta haƙuri ƙwarai da gaske. Sannan kuma ya ce ta faɗa abin da ba ta da shi ya siyo mata wajen tarewa. Rabi ta ce ni ba na son komai, tunda dai kun yi mana haka sai ku je ku kyale ni. Alhaji ya koma ya bar wa Rabu kayan nan da ya kai mata. A nan Rabi dai ta dinga jin rai sai da ta shafe kwana ashirin kafin ta haƙura ta tare a gidanta da ƙyar ƙanwarta ta sidi ta sa ta ta yi sabuwar leda ta ɗinka labule ta sai ‘yan kwanukan cin abinci sabbi ranar kai amarya dai daga saulatu sai ta sidi sai kuma matar malam shehu shi ko alhaji abubakar ya ba da bahun dawa da na shinkafa da na masara da kuma naira ɗari biyar kuɗin cefane kuma ya ce don alhaji abdu ya ƙara warwarewa zai buɗe masa sabuwar rumfa a nan kantin kware ita ko rabi ba ta fasa cinikinta ba ko yaushe dai ka je ka tarar da ita tana abincin sayarwarta Allah mai zamani a da Alhaji Abdu shine da gidansa yake ciyarwa ya shayar ko babu daɗi. amma yanzu Allah ya juya al'amarin rabi ita ce ke bai wa Alhaji Abdu abincin da zai ci ita ce sabulun wankansa da na wanki ita ce mai gyaran lantarki da kuma gyaran kwatamin gida a dare ɗaya Allah ya maida Alhaji Abdu haka ba dan komai ba sai dan wasu bayan Allah wanda Allah ya ba su amana kuma ba su rike wannan amana da gaskiya kamar yadda Allah ya ce ba wata uku kenan da komawar Rabi gidanta sai kuma Allah ya sauki Saudatu lafiya ta samu ɗanta namiji kyakkyawa da shi kuma lafiyayye murna dai wurin Saudatu da mijinta abin ba a cewa komai rabutun Saudatu na asibiti take ta zirga zirga har ta haihu Alhaji kuma ya ce da Saudatu ba za ta je gida goyon ciki ba saboda sauran 'ya'yanta ƙanana dan haka dai Rabu ce a tafi kullum ita da kanwarta ta Sidi idan Rabu ta je ta yi mata wankan safe sai kuma ta Sidi ta je ta yi mata na yamma yaro yayi kwana bakwai da haihuwa aka sanya masa sunan Abdullahi wato sunan mahaifin Saudatu farin ciki dai ya ga mai kowa da kowa Alhaji Abubakar kuma ya cika sa, ya bude wa sa rumfa nan kan tankwari ya zuba masa kaya daidai gwargwado a ciki duk da yake ba kyauta ya bashi kayan ba amma duk da haka kamar nasa din ne masauraro wannan shine ya kawo mu ƙarshen wannan littafi mai albarka wannan fasihiyar marubuciya babar mu wato balaraba ramat yakubu muna fatan Allah ƙara mata lafiya kuma sai wato a shirinmu na gaba za mu yi ƙoƙarin gayyato ta cikin wannan shiri domin domin ku gabatar mata da tambayoyin da suke ranku kafin wannan lokaci a madadin wanda ya tace shirin abba ibrahim lafazi sai kuma shugaban sashen shirye-shirye ta wannan gida asma'u sadiq baby nice mu a ƙarƙashin jagorancin ahmad garzali yakubu